بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة البلد أن سوكر دا إتا مكة daga manufofin surar bayanin yadda mutum yake da bukata da yadda yake wahala da bayanin hanyoyin tsira. Tafsiri La uqsimu bi hadal balad Allah ya rantse da gari mai alfarma wanda shine maka. Wa anta hillum bi hadal balad Kuma kai ya wannan manzo abin da kake aikatawa a cikinta halal ne na kashe wanda ya cancanta a kashe ko kama wanda ya cancanta a kama. Wa walidin wa ma walad kuma Allah ya rantse da baban mutane kuma ya rantse da abin da ya fito daga tsatsansa na ‘ya'ya. لقد خلقنا الإنسان fi كبد حقيقة mun halicci mutum a cikin wahala da gajiya saboda abubuwan da yake fama da su na wahalhalu a cikin duniya. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد shin yanzu mutum yana zaton idan ya aikata sabo babu wanda yake da iko a kansa babu wanda zai kama shi saboda ubangijinsa ne wanda ya halice shi يقول أهلكت مالا لبدا sai ka je yana cewa na ciyar da dukiya mai yawa wata na bin wata أيحسب أن لم يره أحد shin yanzu wannan mai yin fariyar da abin da ya ciyar yana zaton Allah baya ganin sa kuma ba zai yi masa hisabi akan dukiyarsa ba daga ina ya samo ta kuma akan me ya ciyar da ita alam naj'al lahu aynayn shin ba mu sanya masa idanuwa guda biyu ba waɗanda yake gani da su ولسانا وشفتين da kuma harshe da leɓɓa guda biyu waɗanda yake yin magana da su وهديناه النجدين kuma muka sanar da shi hanyar alheri da kuma hanyar bata falaqtahamal al'aqaba kuma aka neme shi da ya tsallake tudun da yake tsakaninsa da aljanna ya wuce shi ya tsallake shi wama adraka mal aqaba ya kai wannan manzo me ya sanar da kai wannan tudu ne yake wajibi akan sai ya tsallake shi don ya shiga aljanna ne 'yan ta wuyaye, wato bawa, namiji ne ko mace. Au it'amun fi yawmin zi masghaba ko kuma ya ciyar a ranar da ake yunwa wadda abinci ya kaɗan a cikinta. Yatiman za maƙaraba ya ciyar da yaron da ya rasa mahaifinsa wato maraya wanda akwai ‘yan uwantaka a tsakaninsu. أو مسكينا ذا متربة كوكو متلكا واند بايد أبند يملكا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة sannan ya kasance daga cikin waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi wa juna wasiya da haƙuri akan ɗa'ar Allah da barin saɓonsa da haƙuri akan bala'i kuma suka yi wa juna wasiya da wa bayan Allah. Ula'ika waɗanda suka siffanti da waɗancan siffofi su ne ma'abota hannun dama. Wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'ama. Waɗanda suka kafirce wa ayoyinmu waɗanda aka saukarwa manzonmu su ne ma'abota hannun hagu. Alaihim narun mu'sada. Kuma wuta ƙullalliya ta tabbata a gare su ranar alkiyama za a azabtar da su a cikinta.